بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يدبي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعلم في الدنيا والآخرة yemapozeadụ ana e mụ ụrụ anyị da-ye rụ arụzụ mụ bụ arụzụ n'ọhụrụ dịaga arụ aman يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا بيوت الرجال وبيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لارباء 27 ga watan رمضان hijira ta dubu da da da hudu arba'in ɗaya, daidai da ishirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin. muna cikin tafsirin suratun nur za mu tashi daga aya ta goma sha tara a yau insha Allah wannan karatu yana ɗauke da bayani akan matsayin ya da alfasha a tsakanin muminai matsayin ya da alfasha a tsakanin muminai تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب lalazina في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا lallai waɗanda suke son alfasha ta yadu ta shi alfahishatu masu sha'awar su ga alfasha ta yadu a tsakanin muminai lahum azabun alimun suna da wata azaba mai radadi fi duniya wal akhirah tun daga duniya da kuma lahira wallahu ya'lamu Allah shine yake sanin hakikanin gaskiya wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani wannan ayar tana cikin ayoyi da suke da ban tsoro dangane da aiki na laifi saboda alkawarin Allah ne wato kamar yadda ya zo cikin tafsirin Mustafa al-Adawi yana cewa fa bi mujarradi hubbika al-fadihata li ikhwanika yanaduka al-azab wato abinda Allah ke magana a kansa cikin wannan aya da zaran kayi sha'awar da zaran sha'awar wani mumini abin kunya ya same shi wannan tunanin kawai ka yi sha'awar a ce wata musiba ta samu wani mumini musulmi kana sha'awar haka da zaran kayi yi wannan sha'awar Allah ya maka alkawarin sai ya maka azaba daga duniya to ayar tana da ban tsoro kwarai in ka lura da ayar abinda Allah ya faɗa a fili ne allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu masu so ko waɗanda ke son alfasha ta yadu fil lazina amanu suna sha'awar su ga musiba ta auka da musulmi idan aka ce bala'i ya samu wani sai su rika murna kuma musulmi ne ba mamaki ma suna kokarin yada ta amma dai abinda Allah ke magana akai shine son ma alfashan ta aukun idan ka so musiba ta auka ma dan uwa musulmi to Allah ya maka alƙawari daga duniya sai ka samu azaba kafin a je lahira lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah suna da wata azaba mai radadi tun daga duniya har zuwa lahira kaga ya nuna azabar wuri biyu za a yi don haka mumini yana da wata gata ta musamman a wajen Allah wato kakan so mumini don son Allah ko da ranka bai son shi kai kokari ka cire kiyayyar daga zuciyarka saboda akwai son Allah a zuciyar shi idan har kai fatan musiba ta auka masa to ga alƙawarin Allah Allah shi kare mu me yace ولولا فضل فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم إن بعد رحمر دا الله يمكبا wa rahmatuhu in ba dan falalar da Allah ya muku da kuma rahamarsa ba wato ku kanku da ku kai labari ba wato abin da yasa duniyar ta zauna lafiya Allah ya kyale mu ne wannan zai yi laifi Allah ya kyale shi wancan ya laifi Allah ya kyale shi shine wa anna lahara ra'ufun Allah mai tausayi ne rahimun Allah mai jin kai ne wato in ba dan hakan ba in kana ganin kamar wato kai kanka ka tsira Allah ya ce ba haka bane ya kyale ka ne kawai saboda tausayinsa da kuma jin kai shi yasa duniyar ta tabbata har zuwa yau so malamai suna magana akan yaduwar alfasha ga muminai Shi ne abin da ayar na take magana a kai, wanda ya zo ne cikin labarin Aisha Allah ya kara mata yarda wato jifanta da aka yi da kalmar zina aka dinga yaya ta labari a cikin Madina wato akan dalilin Aisha Allah ya saukar da wannan ka'ida duk waɗanda suke son yaduwar alfasha a tsakanin muminai to Allah ya musu alkawarin azaba daga duniya zuwa lahira yaduwar alfasha a tsakanin muminai tana zuwa ta hanyoyi guda uku wajibi ne mu kiyaye su yaya alfasha take yaduwa a tsakanin muminai tana zuwa ta hanyoyi guda uku na farko da alfashan ta hanyar labari shi ne ka ba da labarin wani abu mara kyau da wani ya faru da wani kamar yadda ya faru da aisha kenan kuma alhali abin ma bai tabbata ba isha'atu fahishatil gairi wannan na farko kenan ka yada alfashan da ya auku ga wani ta wannan hanya idan har mutum ya bi wannan hanya to yana samun wannan alkawari na azabar Allah daga duniya zuwa lahira wata wannan kuwa shine abin da malamai suka ce yaɗa alfasha ta labari tana zuwa ne ta hanyoyi guda biyu ta hanyar gulma da annamimanci idan ka ji an ce ana labarin wani abu mara kyau ya auku ga wani ai gulmasa ake ko kuma annamimanci don baya wuce haka ɗayan biyun nan kuwa haramun nabi ijma'il musulmi duk malaman suna sun yarda cewa gulma ta mumini haramun ce annamimanci na mumini haramun ne Ta taharimuhuma bi ijma'il umma wanda in ka dubi kitabul azkar na al-imam an-nawawi shafin 289 zaka gani haka nan littafin ibnu hazmi maratibul ijma' shafin 158 ibnu hazmi ya yace ittafaqu ala taharimil ghibati wan namima duk malaman sunna sun yi ittifaki akan gulma da annamimanci haramun ne. haka ma ya zo cikin al'adabul shari'a yana farkon mujallar na yana shafi na biyar mujallar na farko wato hanyar gulma da hanyar annamimanci waɗannan hanyoyi ta nan ake samun yaduwar alfasha na farko wato shine yaɗa alfashar wani yana tabbata ne ta hanyar gulma da annamimanci zaka ce abu ɗaya ne la ba shakka gulma daban da annamimanci wanda malamai sun yi ƙoƙarin bambantawa kamar ibn hajar a cikin fatul bari mujallar na goma shafi fiye ɗari hudu da saba'in da biyar ya ce bai na kuma umuman wa anna bai na kuma umuman wa khususan wa jihiyar wa zalika li annal namima naqlu hali shakhsi li ghayrihi ala jihati al-ifsadi abinda ya bambanta annamimanci da gulma annamimanci shine za a dauki labarin wani a kai ma wani dan a bata wancan wannan shine annamimanci dan a bata shi kaga kenan min jihatil ifsadi sawa'un kana bi ilmihi aw bi ghairi ilmihi ya sani ko bai sani ba an dauki labarin sa an kai ma wani dan a bata shi wannan shine annamimanci gulma fa zikruhu fi gibatihi bima la yurdihi in dai ka bada labari mara kyau a bayan mutum to kai sa. ko da babu nufin ka bata shi tana yiwa labari kawai ka bayar ba da nufin batanci gare shi ba wato abin da ya bambanta an namimanci da gulma inji ibn hajar imtazatin namima bi qasdil ifsadi an namimanci an yi ta ne da nufin a ɓaci mutum wala yushtaratu zalika filgai ba amma in aka ce gulma fa ba sharadi ba ne sai an samu niyyar ɓatanci tare da kai da idan ka ɗauki wannan za ka gane abinda aka yi ma Aisha Allah ya kara mata yarda an namimanci ne wato a dauki labari a dinga yaɗa kuma labarin ba gaskiya ba dan a ɓata ta me yasa saboda matar manzon Allah ce idan an bata ta an bata manzon Allah kaji hikimar saboda haka ba gulma bace kawai manci don haka yasa wato da gulma da manci bala'i ne duk mutumin da yake yin su Allah ya yi alkawari daga duniya sai ya saukar da musiba saboda kana yi da nufin ka bata mutum shine abin da Allah yake ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha yayi alkawari lahum azabun alimun al'azabul alimud dunyawi almutawa'adu bihi fil aya wace azaba ce Allah ya alkawari zai yi wa mutum saboda yana sha'awar alfasha ta yadu a tsakanin musulmai kana sha'awar musiba ta abuka ma wani sai Allah ya ce sai ya maka azaba wace azaba ce akwai bayanin Abdullahi bin Abbas sahabin manzo wanda ika dubi tafsirin al-Imam al-Alusi ya kawo shi Abdullahi bin Abbas ya ce mimma yusibuhu min albalaya haka kawai mutum zai ga bala'i ya saukar mishi kashalali kamar sa guda ya mace ko kuma ya samu makanta ko wani abu babu sababi na ciwo haka kunu zaka ga musiba tana ta aukawa mutum amma hakika waɗannan cututtuka ne da suna iya samun ka saboda wata larura amma zaka gane kai kanka zaka gane akwai wani abin da kai ma Allah musiba ta zo nan ka tare ta koma ta cin ka tare to dalilin gulma wanda a yanzu laifukan sun mana yawa saboda haka ba ma gane ma ta ina ne musiba ta zo saboda zunubin ya yi yawa amma babu shakka alkawarin Allah ne duk mutumin da yake gulma ya mai da ita sana'ar shi da annamimanci da nufin ya bata musulmai ya ringa shigar da fasadi tsakani ka sa ido gare shi rayuwarsa ba za ta yi albarka ba komi daɗewa saboda haka yasa duk mutumin da ya zama kiyayya ce ke zuciyarsa da nufin ya ɓaci addinin musulunci ka duba rayuwarsa ka gani da za ka yi albarka ba wato babban misali da za ka ɗauka shi ne aisha ita kanta allah ya kara mace yarda wanda a dalilinta ne allah ya saukar da wannan ka'ida duk mutumin da ke sha'awar fasadi ga musulmai to allah ya alkawari sai ya mar azaba a duniya ka lura da duk makiyinta baya ci gaba a rayuwarsa saboda haka yasa aqida mai tabbata ita ce aqidar sunna saboda ai in kana nufin fasadi ka batanci ga addinin musulunci to Allah shi ya turo kaga ba zai kare ka ba to Allah ya faɗa sannan an samu hadisai na manzon Allah don zaka samu hadisai kamar mutum bakwai na sahabban annabi waɗanda suka tabbatar da wannan hadisi da farko akwai abubuwar zakar aslami ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba musamman akan annamimai da magulmata ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu Allah ya ce masahabbai ya ku taron waɗanda sun yi imani da harsunansu amma zukatansu imani bai shiga ba wato wanda kamar tsawatarwa ne ba duk sahabbai bane hudu ba ce yake ana magana ne akan magulmaci manzo Allah yace la tagtabul muslimina kada ku yadda ku yi gulmar musulmai wala tattabi'u auratihim kuma kar ku rika leken asirinsu. su saboda akwai wanda zai rika bin sawunka ina ne kai cin cire sai ya daga ya yada saboda ya bata ka musamman a zamanin Allah Allah ake yi ma a ji inda ka faɗi ko kai kuskure wannan kuskuren shi ake nema ba gaskiyar ka ba inda za ka faɗi gaskiya dubu ba a damu da ita ba ana neman ina kai kuskure ɗaya wannan kuskuren shi za a kama sai a yada ma duniya a ce kai mutumin banza ne haka annabi ya faɗa sai da yake ya ku waɗanda imanin yana kan su ne bai shiga zuciya ba in ji mazan Allah ji karku yadda ku rika gulman musulmai kuma karku rika bin al'auran musulmai da nufin ku samu inda suke da kuskure saboda ku yi faɗa da su sai manzon Allah ya ce fa innahu man yattabi awratul muslimin ka'idar ita ce duk mutumin da ya ce zai rika leka al'auran musulmai don ya kada su yatba'illahu awratahu shi kuma Allah zai bi al'aurarsa yanda kai haka za a ma Shi ne manzon Allah ya ce wa man yattabi wa auratahu? wanda ko Allah ya bi asirinsa ya yafdahu to fa Allah sai ya kunyata shi manzon Allah ya ce wa huwa fi baiti yana cikin gidansa zai ga abin kunya ba ma sai an fita waje ba kaga sakayyar kenan da Allah zai hadisin Abu Bazzar al-Aslami yana sunan Tirmidhi yana kitabul birr wa sala babu ma ja'a fi ta'zimil mu'min musamman al-Imam Tirmidhi yayi babi akan wannan babi yana magana akan a daraja mu'mini a girmama shi akwai hadari idan an wulakanta shi wulakanta mu'mini yana da hadari Allah shi kare mu mutum Nabi Abdullah bin Umar abdullahi bin umar ya ce sa'ida rasulullahi al-mimbara akwai ranar da manzon Allah ya hau kan mimbari fanada bi sautin rafi'in manzon Allah ya daga murya yayi kira yace ya ma'ashara man aslama bi lisanihi ina waɗanda suka yi musulunta da harshe walam yufdil imanu ila qalbihi amma imanin bai isa ga zuciyar shi ba manzo Allah ya ce la tu'zul muslimina kar ku yadda ku rika cutar da musulmai wala ruhu kada ku rika kushe musu wala tattabi'u auratihim kada ku rika leke asirinsu lekan asirinsu fa innahu man tatabba'a aurata akhihi almuslim Maza Allah yace dan ku wanda ke kokarin ya leke asirin mumini musulmi dan uwansa tatabba'a Allahu auratahu to fa Allah sai ya bi nashi al'aura wa man tatabba'a Allahu auratahu yafqahuhu dun mutumin da Allah ya bi al'aurarsa to zai kunya shi wa fi jawfi rahlihi ko da a gidansa ko da a masaukin sa wato ko da bako ne to inda ma ka saukan sai Allah ya kunya taka hadisi Abdullah bin Umar yana sunan Abi Dawud babu nahyi an tajassus akan haka ma yayi babi akan leken asirin musulmi haramun ne shi sa aikin tsaro yake da hadari leken asirin musulmi haramun ne duk wanda ya mai da shi dabi'a to Allah sai ya kunya shi wanda yana kitabul adab mutum na uku shine abdullahi bin abbas hadisinsa yana al-mujam al na imam tabarani abdullahi bin abbas ce kama rasulullah wata rana manzon Allah ya miƙe ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ma'ashara man amana bi lisanihi ya ku taron waɗanda sun yi imani da harsunansu walam yukhlisil imana ila qalbihi amma bai shigar bai isar da imanin zuwa ga zuciyarsa ba manzo Allah Abdullahi bin Abbas ya ce yanda ya daga murya ba yanda annabi ya saba daga murya bane hatta asma al-awatika fi hudurihinna matan aure suna dakunan su sai suka ji sautin annabi a garin Madina saboda yanda ya daga muryarsa sannan manzo Allah ya ce la tu'zul muslimina kar ku yadda ku rika cutar da musulmai wala tattabi'u awratihim kada ku rika leken al'aurarsu fa innahu man yattabi awrata akhihi saboda duk wanda ke kokarin bin al'aurar dan uwansa ya tabi illahu aurata hutu, Allah zai bi nashi al'aura hatta ya khariqaha alayhi fi batni baytihi sai Allah ya keta al'aurarsa a cikin gidansa mutum na hudu shine Anas bin Malik shi ma ya bada labarin haka irin na Abdullah bin Abbas kharaja yawman akwai ranar da manzon Allah ya fito daga gida fanada bi sautin asma al-awatika fil khuduri Anas ya ce manzon Allah ya daga murya sai da amare suka ji muryar manzon Allah suna gidajensu saboda ita amarya a zamanin annabi idan aka yi aure dakin da ake aji amarya ana suturta shi ainihin fiye da dakin uwar gida saboda kunyar amarya amma hatta amare da suka ji muryar manzon Allah ya ma'ashara man aslama bi lisanihi wa lam yuslim bi qalbihi ya ku taron waɗanda sun yi imani da harsunansu amma ba su musulunta da zukatansu ba ala ku sani la tu'zul mu'minina wala tagtabu wala tagtabuhum kada ku cutar da mu'minai kada ku yi gulmar su wala tattabu wala tattabi'u awratihim kada ku bi al'awrasu fa innahu man tatabba awrata akhihi almuslim tatabba Allahu awratahu dan duk mutumin da ke kokarin ya lege al'auran dan uwansa musulmi to fa Allah sai ya bi nashi al'aura din wa man yattabi Allahu awratahu fatahahu fi baiti duk wanda ya bi al'aurarsa to sai Allah ya kunya tashi a gidansa kaga mutum hudu mutum na biyar Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda kharaja alaina rasulullah Jabir yace wata rana manzon Allah ya fito gare mu ذاك يوم sautin بصوت أسمع الأواتق في قدوره في قدورها sai da manzon Allah ya daga murya muryarsa ta isa ga amare a dakunansu. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا ترموا المسلمين كاجي لا ترموا حديث جابر كركو ريكا kage شيني كاريا kuna jifan musulmai mai ƙarya a ƙirƙiro abu wanda bai tabbata ba a jihin musulmi wannan ya mafi kama a zamanin da muke ciki a yau saboda akwai waɗanda aikin su kenan bare ga intanet za a shirya a tsara yadda sai an ɓata mutum Wanzu Allah ya ce wala tattabi'u awratihim kar ku yadda ya zama dabi'ar ku shine kokarin tona asirin mumini fa innahu man tataba awrata akhihi wanda duk ya mai da wannan ta zama dabi'arsa tatabba Allahu awratahu to ku. Allah sai ya bi nashi al'aura fa yafdahu fi jawfi wajhihi Allah zai kunya tashi a gidansa mutun na shida hadisin sa yana musnad al-imam Ahmad da sunan Abi Dawud shine Sauban maula Rasulullah a hadisin sa manzon Allah yace la tu'zu ibadallah kar ku yadda ku rika cutar da bayin Allah wala tu'ayyiruhum kar ku rika kushe musu wala tatlubu auratihim kar ku zama dabi'ar ku ita ce neman sanin sirri al'auran musulmi fa innahu man talaba aurata akhihi muslim duk wanda ya maida wannan ɗabi'arsa, yana kokarin ya tona asirin dan uwa musulmi talaba Allahu auratahu to Allah zai nemi nashi al'aura hatta yafdahu hatta yafdahu har sai Allah ya kunyata shi fi bajiya gidansa mutum na bakwai shine albara'u bin azib wanda hadisin sa yana eh, yana littafin al-Imam Abu Ya'la bi isnadin hasan yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 4879 da da sahihu tarhib hadisi na 2340 wanda yana cewa wa man yattabi Allahu awratahu yafdahu duk wanda ya bi Allah ya bi al'aurarsa to fa Allah sai ya kunyata shi yakshifu masawihi don haka Allah zai rika bankado munanan halayensa saboda haka ba zai samu yabo ba ba zai samu yabo ba walau fi jofi rahalihi walau kana fi wasati manzilihi maqsiyan minan nas don haka karka yadda ka addininka ka ita ce batanci da musulmai wannan ba zai kai kalamu bantum ba zai kai labari ba zaka ga bai nasara a rayuwarsa daga wannan fitina sai wancan daga wannan bala'i sai wani shine abin da annabi ya faɗa kuma ya dace da maganar Allah tabaraka ta'ala al-imam al-ghazali yayi magana game da Manci magana mai ma'ana sosai wanda ibn hadir ya kawo cikin fathul bari mujallal na 10473 annamimanci asalin sa naqlul qawli ila al-maquli fihi ka dauki magana ka kai ma wani shine annamimanci abin da ya bambanta shi da gulma shine akwai niyyar batanci ga wani shi magulmaci shi ɗabi'a sane kawai faɗi labari mara kyau Da dauki maganar wannan ya kai wannan amma ba wai nufinsa shine ya ɓaci mutum ba amma shi annamimi yana haka ne don ya ɓace mutum so akwai bambanci duk da cewar suna da kusanci ta ma'ana ce saboda haka yasa ka ga a cikin alkur'ani da kuma hadisai wani lokaci zaka ga gulma tana ɗaukan ma'anar annamimanci annamimanci ma sai kaga ya dauki ma'anar gulma da yana cewa la ikhtifasa laha bi zalika bal dabituha kashfu ma yukrahu kashfuhu sai ce a dunkula abinda ake cewa annamimanci shine ka bankado abinda ba a son fadansa duk abinda ba a son jin shi ya zama ka fada to ka zama annamimi كره المقول عنه أو أو المنقول إليه أو غيرهما وسواء كان المنقول قولا أو فعلا labari ka ɗauka ka kai magana an aiki ne kai duk yana zama annamimanci saboda haka al-imamul ghazali yace idan kana son ka tsira kai kuma man humilat ilayhi namima idan aka dauko annamimanci aka kawo maka akwai abubuwa guda shida dole sai ka yi su inji al-imamul ghazali Allah ya masa rahma abubuwa shida idan annabi ne ya zo maka da maganar banza al'awwalu Allah yusaddiqahu farko shine karka yadda ka gaskanta Dun magana mara kyau idan an kawo maka karka gaskanta li'annan nan ma fasikun saboda me annamimi fasiki ne wannan Allah ne da kansa ya faɗa in ja'akum fasikun bi ba'in. labari mara kyau ba mai ɗaukanta ta yada sai fasiki ko to idan dai har aka kawo maka ka ji labari wani faka za ya faru da shi ki karya ne nan ta za ka ta. to ka fara tsira na biyu yanhahu an zalika dole ka hana shi ba wai ka zauna kana sauraro to ni dai ban gaskanta ba amma kuma ka kasa kunne to akwai laifi wa yansahu wa yuqabbihu lahu fi'lahu saboda ka nan take zaka hana shi shine abu na biyu na uku fi Allah ka tsani mutumin da ya kawo maka maganar batanci wannan tsanar da zaka yi don addinin Allah ne me yasa fa innahu babidun inda Allah saboda duk me da magana mara kyau Allah bai son shi saboda shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa alƙawarin azaba ta duniya da lahira yace na hudu Allah ya zunna bi akhihi al su'a labari in ya riga ya zo to zuciya za ta nemi karba sai ce to ka danne zuciyarka ka hana ta mugun zato akan wanda aka kawo maka mugun labari akan shi nan. kai ta kokarin kanyata zuciyar domin shaidan dama kafa yake so da zaran an magana ta shiga kunne to zuciya za ta bude ta karba yace to dole ka yaki zuciyarka kar ka yi mummunan zato ga dan uwa musulmi saboda baka da a akai na biyar Allah ya hamilahu ma hukiya lahu ala tajassus wal bahth an zalika to kada ka yi ƙoƙarin neman sanin gaskiya da aka zo ma da labari mara kyau sai ka ce to ban dai yadda ba ka yi mai nasiha amma kuna haɗuwa da wasu ka ce ya labarin nan koya ka ji labari kaza to binciken da ka yi nan ma ne na shida Allah ya ruba li nafsihi ma nuhiya namamu anhu fala ya haki matahu anhu kar ba ya yadda ya kwaikwai ko da ka ga labarin ba ka yi ba kwaikwayon abin makar kar ka yi da jikinka da zaran ka kwaikwayi abin ko da ta jiki ne ta labari to mutum yana samun laifi a kai ya kunu a cikin manu biya hannu wanda yake cewa idan baka kiyaye abubuwa guda shida din nan ba to sharrin annamimanci kai ma yana samun ka wanda sai ka duba ka ga waɗannan sharuɗa guda shida suna da wahala mutum nawa ne yanzu zaka ware ka ce ba annamimi ba saboda annamimi in ya kawo ma labarin to ɗayan shidan nan sai kayi ga sharuɗan da ya faɗa saboda maganar gaskiya ce ta sa ibn hajar ya ɗauko ya sanya a cikin fatul bari in ka dubi sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallar nabi shafin 113 da littafinsa al-azkar shafin 299 ko fathul bari mujallar na goma shafin 473 za ga wato haɗurran da malamai suka faɗa dangane da mugun labari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala suratul nur yace laula id sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira mun karanta wannan me ya hana muminai lokacin da suka ji labari mara kyau ba za su yi makawunansu kyakkyawan zato ba in ji Allah kaka kenan labarin ya riga ya zo karka bude zuciyarka ta yi mummunan zato dole sai ka yaki zuciyarka kar ta yi mummunan zato ga dan uwa musulmi saboda wannan ayar laula is sami'tumuhu zanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin me yasa in ji Allah lokacin da aka kawo maka labarin baka yi wa ɗan uwa mumini zato mai kyau ba me yasa baka ce wannan ƙarya ce aka kirkiro ba kaga sai Allah ya ce bi anfusihim saboda abinda kai ma wani zai dawo kanka ne ka lura da ayat da kyau laula is sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim kaga ba a ce bi gairihi ba labari aka kawo maka ga wani game da wani musulmi amma sai Allah ya ce me yasa baka yi kanka kyakkyawan zato ba dan in kai mar mummunan zato sakamakon zai dawo kanka wato Allah yakan faɗi haka a cikin alkur'ani idan yana magana akan musulmai Allah baya ware mutum daya sai ya hada mu gaba ɗayan mu misali ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku wato gaba ɗayan mu ne? kamar abu ɗaya ne shi Allah yake ɗauka kuma haka ya faɗa mana a cikin alkur'ani ko innamal mu'minuna ikhwatun saboda haka sai yace wala wala taqtulu anfusakum a suratul nur kuma yace fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ku yi makawunan ku sallama yace idan za ku shiga gida ku yi makawunan ku sallama saboda ya ɗauka da kai na waje da na gidan duk yan uwa ne wannan shine larabcin alkur'ani a aya ta 16 ta suratul nur yace walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha kaga kaidojin da shi al gazali ya dauko daga Qur'ani ne yace lokacin da aka kawo maka annamimanci aka kawo labari mara kyau game da wani musulmi me ya hana ba za ku ce ku hana kawunan ku ba ci gaba da magana din ma yakunu lana an natakallama bi hadha bai dace mu ci gaba da irin wannan magana ba subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan babban ƙarya ne da aka kirkiro shi eh, kamar yadda muka ce in ka dubi tafsirin Imam Tabari akwai labarin da shi Imam Tabari ya bayar da isnadin sa eh, wato game da Abu Ayyub al-Ansari da imra'atihi matarsa Abu Ayyub al-Ansari sahabi ne shine mai masaukin manzon Allah na farko lokacin da Annabi ya hijira ya dawo Madina kafin a gama wato gina gidan da zai sauka manzo Allah ya sauka a gidan shi Abu Ayyub al-Ansari da kala alaiha ya shigo gida faqatat da Husayn matar shi tace ya Abu Ayyub a sami ita ma ka ji labarin da ake ta faɗa kuwa faqala na'am yace na naji wa zalikal kazib kuma ƙarya ne kaji yace naji kuma ƙarya ne sai ya dace abin nan da nan kaji abin da ake faɗa game da Aisha yace naji kuma ƙarya ne shi ne ya sa sharuɗa guda shidan nan duka al'imamun gazali ya sanya daga alkur'ani ne abu ayyubu bai tsaya haka ba sai ya ce wa matar a kunti anti ya umma ayyuba fa’ali na zalika ke uwar ayyuba Don Allah zan tambaye ki kin ki iya zinan haka ke za ki iya ce la wallahi ha wallahi ba zan iya zina ba sai abu ayyuba ya ce fa aishatu wallahi afdalu minki to Aisha ta fi ki na da Allah in ji mijin sai ce Aisha ta fi na da Allah sai matar ta ce na an kware ko na yarda so kaga bayan an datse sharrin an ƙaryata sannan an yi nasiha shine abin da Imam Ghazali yake fada lokacin da muke kawo maka labarin batanci ka hana shi ka yi mai nasiha kuma ka ƙaryata abin ta inda zaka zaka hana shi ci gaba da yaya ta wannan labari saboda yi sa, idan mutum ya zama mai wannan siffa ne yana da wato makomarsa ba ta da kyau a kiyama duk wanda zai zama ɗabi'arsa yaya ta labarin sharri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ma wanda za a fara mai hisabi saboda haƙƙin dan adam girman haƙƙi duk fatul bari mujallal na 10775 yana karkashin zulwa jihaini sharrun nasi inji manzon Allah mai fuska biyu shine mafi sharrin mutane saboda ai mai fuska biyu shi zai zo gurin ka dan ya samu labari sannan ya dauki labarin ya kai ma wani dan ya yada inda ya taho wajen ɗaukar labarin fuskar daban wajen yayatawan fuskar sa daban kaga ya zama yana caccanza fuska saboda ya yada sharri tsakanin mutane akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa a tadaru na malgiba shin ko kun san me ake nufi da gulma suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani ko da sun sani sukan faɗi haka saboda ladabi ga annabi in sun faɗa sai Allah ya sanar da su ya fattakullah wa yu'allimukumullah manzo Allah ya ce zikiruka akhaka bima yakrahu ka ba da labarin dan uwanka labarin da inda dan uwanka ya ji ba zai so ba wannan shine gulma sai mutum ya ce wani mutum ya ce a fara'aita in kana fi akhi ma aqul ya rasulullahi to idan abin da na faɗan ya tabbata gaskiya ne ba sai ce a to dama abin da muke faɗa yana kan na gaskiyan ne ma Maza Allah ya ce in kana fihi ma taqulu duk iktabtahu in ya tabbata abin da ka faɗa gaskiya ne to gulmaci wa in lam yakun fihi faqad bahattahu in kuwa baya tare da wannan abin ƙarya kamar to kayi kage ya zama annabi manci kayi nufin bata shi wanda ya zo cikin hadisin abdullah bin amrin shi ma wanda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ambaci wani mutum suna faɗa sai manzo Allah ya ce duk da tabtumu kun yi sa suna faɗa ya rasulullahi yanzu mun yi gulma manzo Allah inna ma haddathna bima fi ai mun faɗi gaskiyan al'amari ne game da wani sai manzo Allah ya ce hasbuka idza zakarta akhaka bima fihi ai da zaran ka faɗi labari mara kyau wanda dan uwanka inda yana gurin ba zai so ba kai gulma shi ko da gaskiya ce in dai yana gurin ba zai so ba gulma ce hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2836 saboda haka yasa ita gulma tana shafan ƙarya tana shafan gaskiya ka faɗi gaskiyar da mutum ba zai so ba gulma ka faɗi ƙarya nan ma gulma kuma ta himu ne kuma abin da yake daban tsoro shine Allah yayi alkawarin tsinuwa kaga ayar da muka karanta Allah ya yi alkawarin sai yayi wa mutum azaba daga duniya to akwai kuma aya ta tara, takwas na suratul ahzab zuwa da tara inda Allah ya tsine wa mai hakan innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina waɗanda ke cutar da Allah da manzo a nan Allah ya la'ance su ya ci ne musu a duniya da lahira kuma ya musu tattalin azaba wato mai wulakanci sai ya ce na yi wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad buhuta nan wa isman mubina wadanda suke cutar da mu'minai maza da mata suna fadin abin da su yi ba bighairi maktasabu wadannan sun ɗauki kiran ƙarya mai girma wato sun musu kage shine ihtamalu buhutanan wa isman kuma suna ɗauke da zunubi mubinan mabayyani don haka yasa gulma tana da hadarin gaske Allah ka mana to sannan a wannan sifa guda kenan idan muka ce da alfasha da Allah madaukake magana akai da alfasha na farko wato shine ka yada labari mara kyau game da dan uwa musulmi ka yada alfasha nan a dalilin haka Allah yake saboda abin da ya faru kenan a zamanin sa game da Aisha labari ne mara kyau game da Aisha bata yi ba aka yi ta yadawa kaga an yi kokarin yada alfasha Allah ya alkawarin Allah ya yi alkawarin azaba ga dimme wannan sha'awar daga nan duniya zuwa lahira sannan na biyu shine yada alfasha yada alfasha ta wani yada alfasha kai tsaye a tsakanin al'umma yada alfasha kai tsaye tunda mun da mun san alfasha kanta abinda Allah ya haramta shine alfasha to akwai wanda ba wai alfashar wani zai yada ba ita kanta alfashar zai yada su kaga nau'i biyu kenan ta ina ake yada alfasha wannan gashi nan a sauki muna ganewa a zamanin yau mutane su ringa yada ana tuttura eh, maganganu na ƙarya na batanci. mutum na da waya ya tura mu wancan wancan ya tura mu wannan ko ba a yi ko ko mutum ya ɗauki hoton batsa na matan banza ana ta turawa a waya akwai wanda ma sana'a sake nan ya aje kwamfuta a kawo mara ya tura hotunan batsa da wake-wake da kide-kide da ma sha'a da wannan yake cin abinci bai tunanin ranar ga motsa da Allah kuma kwanakin kirga su ake ana cirewa komai daɗewa sai an mutu lakin ta ƙarshen mu to gaskiya babban bala'i ne kaga wannan yada alfasha ne kai tsaye ba ma alfashar wani ba alfashar kai tsaye ake yada ta saboda ka mu dubi ayyukan mu ya zama sana'ar ka ita ce yada alfasha yada haram to wallahi mutum ya bari saboda nan ma Allah ya magana a suratul nisa aya ta 148 ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawl la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawl illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima yace in tubdu khairan in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu aw su'a أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الله تبارك وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بسوء Allah baya son a bayyana abu mara kyau daga wannan karara duk abin da ya zama ba shi da kyau Allah bai son a bayyana shi zama ana yayatawa shi kansa hanya ce ta fasadi Allah tabaraka wata'ala ya ce illa man zulim sai dai kawai wanda aka cuce shi wanda aka cuce shi babu laifi ya bayyana abu mara kyau misalin sa shine mace an mata fyaɗe tana da damar ta kai ƙara in tana da shaida da kuma siffanta yadda abin ya faru ba za a ce nan abin da ta yi din tana yada alfasha bane ai tana yadawa ne saboda kwato hakkinta wannan ba laifi bane cewa ne ya murde ni ya dake ni ya zage ni ga abin da ya faɗa min ka maimaita kalmar zagin don ka faɗa nan ba laifi ba ne saboda kana faɗa ne da a ƙwato ma haƙƙi wa kana Allahu alima kuma Allah ya kasance mai ji masani duk abin da muke yi Allah yana gani kuma yana sane ana kuma rubutawa don haka ce in tubdu khairan in kun bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko kun boye alkhairin aw ta'fu an su'in ko kun yafe wani abu mara kyau fa inna Allaha kana afuwan qadira Allah ya kasance mai yawan yafewa Allah mai iko ne fa kullu ma kana sayyi'an wallahu ta'ala la yuhibbu duk abin da ya zama mara kyau ne Allah bai so saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai son ya ji kalma mara kyau ta fito daga bakin mutum sai ya hana duk kalma mara kyau ba a son jinta لأن هذا فيه نشر للرزيلة بين العباد يا kalmomi na alfasha tsakanin mutane متاني shi da kyau wato ba lokacin da waɗannan wato ayoyi suka fi nuna halin ɗan adam kamar a zamaninmu ne musamman intanet yaɗa sharri yanzu yadda kasan ma ya zama farilla ba ma maganar wai makaruhi ba yadda kasan ya zama farilla mutum in ka gan shi da waya ko ka gan shi da kwamfuta ƙoƙarin sai yaɗa sharri Allah ka tsare mu. ka babban bala'i ne wanda dole ne mu dauki mataki mu kare kawunan mu. don shi Allah tabaraka wata'ala ba zai yafe ba akan abin da ya riga ya hana Allah ya riga ya yi ƙa'idarsa in kana son ka tsira to ka tsaya mu ka'idar Allah kaga hanyar yada sharri yana zuwa ta yada labarin abu mara kyau shine na farko wanda shine ya faru zamanin Aisha yada sharri yana zuwa mubashara a yada sharrin kai tsaye wanda yada sharrin nan kai tsaye yana kasancewa ta fuskoki daban-daban kuma ya shafi rayuwar mu a yau yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a zamaninsa wanda Allah yake cewa daga cikin mutanen da Allah ya fi tsanansu a filin hisabi Allah ka saba mu bane wato idan aka tashi a filin hisabi Allah yana tashi da kushi Allah yana tashi da tsanar dan adam ba kowa ba saboda haka annabi ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fi su a filin hisabi akwai mutumin da zai je ɗauko al'adar wasu ya shigo da ita cikin musulmai wannan ita ce ɗabi'ar mutane a yau kar ma a yi aure ka ga abin mamaki yadda musulmi ke ƙoƙarin ya yi auren al'adar wasu ya kawo cikin al'umma saboda ya nuna farin cikinsa babu ruwansa da fasadin da ya dasa bai damu da shi ba saboda ka bukukuwan mu sun koma irin na kafirai ko gaske ko ƙarya ne bukukuwa sun koma irin na kafirai za su mana mutum za a yi buki ka ji a ce maka akwai ranar ƙauyawa ko ko kuma mutum ya daina ma koyi da mutumin kwarai sai ba ƙauye ranar ƙauyawa ranar amarya ranar angu, ranar uban ai na ka samu wannan fasadi ne yake yaduwa ta ƙarƙashinsa kuma babu wanda bai sani ba amma yadda ka san wato mun mai da haram ya zama halal wanda ma zai faɗi hakan ba a ƙaunar shi saboda manya abinda suka sa a gaba kenan babu wani babban mutumin da zai aurar da yarsa bai yi sha'awar fasadi ba saboda ka za a kama babban hotel a dinka mata kaya irin na kagirai ko ka ga ya musulmai tana musulma tana jan riga wai wedding gown yanda ka san baturiya a coci ake ɗaura aura sannan bayan an gama ma budurwar za ta zo ta tsaya da ubanta ta yi a rawa ko bai faruwa wannan fa yana gargashin yaɗa alfashan da Allah ke magana wanda daga duniya Allah ya alkawari su ya maka azaba kafin a je lahira kuma shine muke gani yasa kasar ta rikice rayuwa ta yi daci saboda zunubin ya mana kakato ta ko'ina saboda yawan laifin mun ma kasa gane mai muka yi wa Allah bada'i ke saukar mana saboda bala'in ya yi yawa Allah ya samu gani na uku hanyar yada fasadi shine mutum ya yada na kansa shi kansa wanda yanzu ma yana faruwa shi kanci kuma kaga hanyoyi guda uku ne ko dai ka yada barna cikin musulmai ta ba da labarin abin da ya auku ga wani ko na biyu ka yada barnar da kanka barnar kai tsaye za ka yada ta ko kuma na uku ka yada barnar ka kai kanka wanda shi ma yana faruwa yaya mutum zai yaɗa barnarsa wanda yanzu nan za ka ga eh, mutane da yawa musamman ta hansai mutum nawa ne zai ɗauki hoton tsiraicinsa musamman 'yan mata mace ta ɗauki hoton tsiraici ta tura ma wani namiji me take yaɗa ɓarnar kanta da kanta ba fasadin wani ma ke yaɗawa ba nata ne yana faruwa ko mutum ya fallashi kansa saboda haka yasa misali tubar mazinaci mutum ne yayi lalata da wata matar aure Allah shi kare mu saboda haka yana neman ya tuba sai wani jahili ya ce marwai ya ɗauki wuka ya kira mijinta sai sun je dokan daji ya ba shi wukan sai ya ce masa to na yi lalata da matarka yanzu dai ga wuka in kaga dama ka kashe ni ko ka yafe ni yanzu in ban da jahiliya ya annabi zai bada irin wannan hukunci babu shi a musulunci saboda ai yanzu fasadi ka dada yaɗawa fiye da da da a ce kayi shiru ma baka faɗi kayi lalata da matarsa ba yafi sauki da ka faɗa mar kayi lalata da matarsa kaga barnar ta karu sannan ka mika mar wuka barna ta zama uku yana cikin ɓacin rai mai zai yi daba ma zai yi ba duk mutum zai yafe maka ba yana daba maka kaga an sake wani barna barna kan barna ya annabi zai yi irin wannan hukunci abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira kullu ummati mu'afan illa al-mujahiri manzon Allah yace duk al'umma ta a kiyama Allah zai yafe mu kowa amma banda mai nuna laifinsa shi da kansa duk mai fallasan kanshi Allah ba zai yafe mishi ba mai fallasar kansa Allah bai yafe mara to ya za a yi Allah ya fi maka kai da Allah kai zina Allah ya rufe asirinka ba wanda ya gani sai ka nemi gafaran Allah kai ta ta aiki mai yawa tana yi wa Allah ya fi maka amma sai ga shi ka fallashi kanka manzo Allah ya ce to Allah ba zai yafe maka ba wannan yana fatawar lajina mujallal na 22 shafin 37 ko da sata ce yi wa mutum ka zo ka same shi don Allah da fa na yi maka sata sosai amma ga kuɗin? ai wannan ta yada fasadi saboda inda ba ka faɗa ba da zuciyarsa ba za ta ɗauka kai barawo ne ba amma yanzu ka gaya masa da kamar sata ganin da zai rika maka daga ranar ba gani ne mai kyau ba kaga yaɗa fasadi ne shi ma don haka malamai na kyamar ka gaya wa mutum kamar sata la sai dai ka tara dukiyar da ka sata ka zo ka ce wani ga kyauta wani ga kyauta a ce kai a garin nan ba ni da masoyi irin wani ashe ɓarawo ne baka sani ba ta ba laifi kaga ka karfafa soyayya zai dauka a garin ba masoyinsa kamar ka kuma ka mai da hakkin gurinsa shikenan karshen ta mai maka addu'a bayan ya yafe to amma ka ce mar kai barawo ne to da ka ba shi ce ba zan karba ba kuma shari'a ta mar damar haka yana da damar ya ki karba saboda a maka hisabi a ranar tashin kiyama to ba za ka ce wa mutum na ma sata ba don shi ma ya da alfasha ne ba za ka ce na yi zane da matarka ko yarka ko kanwarka ba wannan ya da alfasha ne ka tuba ga Allah ta wata ala ka yawaita aiki shine abin da manzon Allah ya faɗa saboda sa yasa manzon Allah ya ce wa inna minal majanati yana daga hauka in ji annabi alamar taɓin hankali an yi amalan rajulu bil layli amalan in dare yi mutum ya saba ma Allah suma yusbihu gari ya waye wa qad satarahu Allah Allah ya rufa asirinka a lokacin da duk laifin da kai cikin dare ba wanda ya gani da gari ya waye sai ya taho yana cewa ya fulan wani ta sani kuwa amiltul bari hata kaza wa kaza daren jiya ai lai kaza lai kaza manzo Allah ya ce mai haka ai babbe ne ma kai da Allah ya rufa asirinka yanzu kuma kana yada alfasha tsakanin mutane wa qad bata yasturuhu rabbuhu ya kwana Allah ya rufa mai asiri wa yusbihu yakshifu sitarallahi alai sitarallahi anhu sannan a gari ya waye sai ya yaye suturar da Allah ya mara ya zubar da ita hadisin yana sahihul bukhari yana kitabuz zuhdi babu nahyi an hatkil insani sitar nafsihi sunan babin kenan an hana mutum ya keta suturar da Allah ya mara idan kai laifi ba a gani ba karka dauka dabara kace wato nan ma wato taimakon Allah ne gare ka barawo yi sata duk da layar da ya ɗaura da guraye wallahi Allah ne ya rufa mai asiri in ya gama ya daina tunanin gurunsa ya taimake shi ko layar sala Allah ne ya rufa mai asiri ba wai Allah bai gan shi ba ya sani Allah yana ganin mu kaf kuma yana sanin duk abin da muke saboda haka mutum in Allah ya rufa mai asiri yayi ma Allah godiya rufin asirin da aka mara sannan ya nemi gafaran Allah ya daina wannan aiki ya ji tsoron shi sannan in ka gani a littafai da dama kamar sharhin sahih bukari da wani fatawa islamiyya mujallar na hudu shafin 162 kamar eh, sharhu matil adab yana mujallar na farko shafin 262 fayun dabu lil muslim mustahabi ne ga musulmi izawa waqa'a minhu hafuwa idan mutum ya tafka kuskure a rayuwa tun da ɗan adam ne yana iya kuskure au zallatin ko ya zame santsi ya kwashe shi wani abu ya faru da kai a rayuwarka an yi sutura ala nafsi mutum ya rufa wa kansa asiri kuma har abada karka sake faɗa don wani idan hira ta kai hira sai ce ai da lokacin ina kuruciya ai shedani ne ba kamar wane to ai kaga shirme ne kai da kai shedancin Allah ya shirye ka yanzu ai ka rufa wa kanka asiri ba kyau wanda ya tuba bai faɗa in ma wani ya zo ana hira da Allah wani ka tuna lokacin muna yara muna kaza ce ka manta ne ba da ni ne ai ne ga gare ta shi tunda shi yana sha'awar yada alfasha ka da kai muke tafiya gidan rawa da karuwai ce a ba ni Za ka rantse wallahi na rantse ba ni ba ne, karya kake mu har rantsuwa sai kai saboda karka yada alfasha domin da tsaron ka ce kayi to ka bata sunanta. kuma kamar kuna ba da tarbiyya ce ta banza Allah shi kare mu wa Allah ya rafa amrahu ila sultan wa la yakshifuhu li ahadin ka'inan man kana eh, ka'inan ma kana li'anna hadha min isha'ati al-fahisha idan mutun yaga wato laifin wani to rufa asirin sa shi yafi dacewa wato yayatawan ba shine abin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake so ba don haka yasa Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim mm, fid dunya wal akhirah hatkul li sitrillahi subhanahu wa ta'ala wa mujaharatun bil ma'siyah a keta suturar da Allah ya mabawa sannan a rika bayyana alfasha laifin da aka yi wannan babu shakka ba daidai ba ne wannan yana jawahirul iklil na malikiya mujallar na biyu shafi na 289 da mugnin muhtaji yana mujallar na shafin 150 eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa yana cewa ijtanibu hadhihi alqazura ku iya kokarin ku a rayuwa ku nisanci haram ka nisanci sata ka nisanci zina ka nisanci duk abin da Allah ya hana sai manzo Allah ya ce kai iya wannan kokari faman alamma sai ya zama shaidan ya ɗebe ka har kayi wani abu ko satar ko zina manzo Allah ya ce falyastatir bi sitrillah wannan suturar da Allah ya maka a lokacin da kake satar ba a ganka ba a lokacin da kake zinan asirinka bai tonu ba ka karɓi wannan sutura ka yi ma Allah godiya a kanta wali ya tuk ilallah sannan ka tuba ga Allah ka yi ta neman gafaransa kar ka yadda ka fallashi kanka fa inna man yubdilana safhatahu nuqim alaihi kitaballah manzo Allah ya ce amma fa da zaran mutun ya zo gaban mu yace nayi kaza to za mu tsaida mai hukuncin Allah saboda haka sa lokacin da aka samu wani sahabi ya zo ga annabi ya ce ya rasulullahi na yi zina manzo Allah kau da kansa ya gefe ya sake dawowa ta wancan gefe manzo Allah ya juya ɗayan bai so kai da Allah ya masu tura? kai ne zaka fito ka fallashi kanka manzo Allah ya ki mutumin ya ce, ya nace mun karanta manzo Allah sai ce to a tsaye da hukuncin Allah a kansa shine abin da annabi ya faɗa man yubdilana safhatahu nuqim alaihi kitaballah hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 663 to sai mu ci gaba da tafsiri Allah madaukaki ya kira masu imani ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا قوه عندك ايماني la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku rika bin takun shaitan kada ku rika bin takun shaitan wato nan bin takun shaitan shine kokarin kwaikwayon shaitanci idan an ce ka bi takun wani wato kamar ya taka kafarsa ya daga sai kai ma ka taka gurin da ya taka kaga kwaikwayon sa kenan ko wato abinda Allah ke gaya mana mu daina bin taku na shaitan duk abin da ya zama hanya ce ta shedanci mu daina wa man yattabi khutuwati shaytan wanda ke bin takun shaytan kuwa fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to fa shi shaytan yana umarni ne da alfasha da abin da shari'a ta ki saboda ka kaga kenan mutumin da ke bin takun shaytan yana kai kansa ne ga halaka labudda zaka samu ya kai kansa zuwa ga halaka walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan falalar Allah da kuma rahamarsa ba ma zakamin ku min ahadin babu wani daga cikin ku da zai tsarkaka abadan har abada walakin Allah zaki man yasha amma Allah shine wanda ke tsarkake rayuwar wanda ya ga dama Allah ka tsarkake rayuwar mu wallahu sami'u alim Allah mai ji ne kuma Allah masani ne Allah yana jin addu'ar bayi kuma Allah masani ne ga halin da bayi suke ciki ولا يأتل أولي الفضل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة Allah madaukaki ya ce kada masu falala daga cikinku kuma masu wadata su ki an yi utu ulil qurba taimakawa ma'abota kusancinsu wal masakin da kuma miskinai wato talakawa wal muhajirin fi sabilillah da waɗanda suka yi hijira zuwa ga addinin Allah yace ba za ka taimaka musu ba Allah yace ba haka bane wal ya'fu lalle ne su yafi wal yasfahu lalle su kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa son kuma Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne wato Aisha ta bada labari matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Ta ce fa anzalallahu Allah ya saukar da ayoyi na suratun nur tun daga innal na ja'u bil ifki al-ashar al ayoyi guda goma kullaha dukkan fi ce saboda Allah ya kwace ni saboda Allah ya kare ni daga sharri na zina da aka yi ta yadawa wato har zuwa wannan wuri lokacin da Allah ya saukar da a lokacin da abin ya faru tunda mahaifinta shine na abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda kana yuntiqu ala misqatin ya kasance shi yake ciyar da misqah liqarabatihi minhu saboda yana da kusanci na dangantaka da na abubakar ai mahaifiyar misqah ita ce suka je bayan gari da Aisha har ta bata labarin ga abin da ya faru wato danta misqah din nan yana cikin al waɗanda suka hijira daga makka suka zo madina ya halarci yakin badar ma yana cikin waɗanda suke ta yaya ta labarin gashi kuma ɗan uwa ne yana da kusanci da aisha Allah ya ƙara masa yarda babu sai na abubakar ya ji labarin haka sai ce to ina ciyar da mutum sannan kuma yana da shi ake yaya ta sharri na yata tunda aisha ya sai na abubakar ce ana yaya ta sharri a gari ai Aisha ta yi zina ya zamanto har da kuma dan uwan sayyidina Abubakar kin sayyidina Abubakar ya ce wallahi la la unfiqu ala misfahin shay'an abada na rantsa da Allah ba zan sake ciyar da misfahu ba har abada ba'da allazi qala li Aisha tunda dai ya yayata maganar banza kan Aisha shine Allah ya saukar da wannan aya ga Allah ya saukar da shi da ayan ne saboda ma sayyiduna Abubakar As-Siddiq shi kadai لا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي شيء مصطفه شيء يدوك سفو في قد أكدنا دفرقو دي yana cikin karaba na na abubakar saboda haka yasa aka ce mar'ulil qurba na biyu talaka ne da yayin hijiran baya iya ciyar da kansa dan haka sai na abubakar yake ciyar da shi wal muhajirun kuma gashi muhajiri da fi sabilillah baya ga cewar kuma ma ya halarci yakin badar wanda a dalilin haka ne ma Aisha take fushi lokacin da mahaifiyarsa take faɗin magana mara kyau akan shi Allah ya saukar da wannan aya yana cewa wal ya'fu wal yasfahu lalle ne mutane su yafe lalle ne mutane su kauda kai sayyidina Abubakar shi kaɗai ne ya faɗa amma aya tana magana akan mu duka saboda sayyidina Abubakar sababin nuzuli ne kawai amma ayar da mu take magana ai wato abin nufi idan wani ya maka mugunta abinda Allah ke karanta da mu shine karkara ma mugunta da mugunta idan an cuce ka ka yafi wal ya'fu wal yasfahu su yafe su kauda kai wato karka yadda ka dauka cewar rama mugunta shine gwaninta ba haka bane gwaninta a wajen Allah shine ka bar ma Allah fada wanda ya bar ma Allah fada to shine gwani saboda Allah shi ya san inda zai karba maka haƙƙi amma ka ce sai ka karba saboda ka ai ta gaba wannan ba daidai bane zaka samu wani mutum ne yayi laifi ko rashin kunya ga wani sai kaga ƴaƴan wannan ma sun daina sun daina gaida wancan ko makwabta kaga su ma sun ari gabar sun dauka tunda wani mara kunya ne mu ma ba za mu kula da shi ba ba haka ake ba annabi ya ce la ta man khanaka karka ha'inci wanda ya ha'ince ka saboda ka sai na abubakar idan ya ce ba zai ci gaba da bashi taimako ba ta kaga shaidan ya ci riba bayan shaidan ya sa yana cikin waɗanda suka yada labarin karya sannan kuma shaidan kaga ya ci riba sai na abubakar ya daina alkhairi Shi ne Allah ma yake tambaya Allah hibbu na an gafiyar Allah lakum ku ba ku son Allah ya gafarta muku saboda ai kuma kuna da laifi duk iya riƙonka da addini akwai inda ka saba ma Allah duk iya inda ka rike addini akwai inda ka saba ma Allah shi yasa annabi ya ce kullu bani adama khata'un duk wani dan adam mai laifi ne wa khairul khata'ina at-tawwabun mafi alkhairin masu masu laifi shine masu tuba ga Allah saboda ka wanda yafi a cikin mutane shine wanda ya fi yawaita neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa baninta mu ta neman gafara Allah shi gafarta mana wato sai na abubakar da ya ji haka sai sai na abubakar ya ce wallahi in la uhibbu an rufiyar Allah ne wallahi sai na abubakar fashewa da yi da kuka ya fashe da kuka ta daɗi. Allah ya saukar da aya a dalilinsa yana jin daɗi saboda kai yana ta kuka ce wallahi in la uhibbu an rufiyar Allah ne wallahi ina sa Allah ya min gafara faraja ila mistahin nafaqa Aisha ta ce sai na Abubakar ya koma tallafa ma misbahu ya ci gaba da daukar dawainiyarsa allati kana yunfiqu alayhi wa qala wallahi la la anzi'uha anhu abadan abu sayyidina abubakar ce kuma ba zan daina bashi tallafi ba har abada wa fadat aynahu idanunsa suna zubar da kwalla fa baka yana kuka radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda hadisin yana sahihul bukhari babul yamin fi ma la yamliku wa fil ma'siyati wa fil ghadab eh, hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 4750 to sai Allah madaukaki ya dawo mana hukuncin kagidin yace Inna ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat lalle wadanda suke kage suna jifan masu kamun kawunan su ga falallu waɗanda musamman abin da ake yi ba almumina muminai waɗanda ke kage suna jifan mata na kwarai su kago karya su jefe su da shi lu'inu Allah ya ce an tsine musu albarka fi duniya wal akhirati a duniya da lahira alaihi wa Allah ka tsare mu su kaga kenan kazafi bala'i ne karka yadda wannan ya hau kan ka. abin takaici ne a samu bayan rasuwar manzo da shekara dubu kaga kai Allah ya hutar da kai ba ka ma zamanin annabi lokacin da aka yaya da sharrin sai aka Allah ya kaddara yanzu kai ka tashi musulmi amma sai a samu a yanzu kai bayan shekara dubu kana yada labarin Aisha ta yi zina me ribar mutum ina riba <laughs> kaga wato sharri ne na shedan saboda me tsinuwan nan ta Allah ta dawo kanka kai ma saboda abinda Allah ya faɗa kenan idan ma akwai wanda zai ba da shaida a zamanin annabi bare kai kuma a yau aka ce ina ba ka baka da ita Allah ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su a duniya da lahira wanda kuma azabun azim kuma suna da wata azaba mai girma a kiyama wato kaga nan bayan son yada alfashan ga azabar da Allah ya mata tanadi sannan kuma Allah ya la'anci ma mutumin da ke yin haka ɗin wanda zai rika yin ƙage ga mutanen ƙwarai to fa yana tare da tsinuwar Allah sannan na uku a lahira akwai azaba mai girma da Allah ya masa tanadi sau da ka hurumi na musulmi yana da girma abinda Allah ya hutar da kai ka karbi ni'imarsa abinda ba a yi a gabanka ba ai an hutar da kai shi kenan ba ruwanka idan an kawo ƙarya ce haka Allah ya faɗa bare in kana musulmi ya za a yi ka ƙaryata Allah tabaraka wa ta'ala Allah da muka yarda da shi masanin gaibi shi fa ya saukar da ayoyin alqur'ani yace abinda ake ma Aisha ƙarya ne Allah da kansa yanzu idan Allah yana cewa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa wa yafi Allah gaskiya ta magana shi wa yafi Allah ba da labarin kwarai in labari ne ma za a bayar wa haifa Allah Shi ne Allah ya haɗa biyu wa man afdahu min Allah qila wa man afdahu min Allah hadisa haka ne ku? to amma a hakan mutum ya kare ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka kare mu akwai hadisin annabi da ya zo da bayani kamar yadda alqur'ani ya tabbatar da tsinuwar Allah haka hadisin manzo ya zo da bayani wato kage na zina kasafi yana cikin asab'ul mubiqat yana cikin laifuka guda bakwai masu nutsar da mutum a wuta shi yasa yazo da kalmar walahum azabun azim ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana sahihu sunan nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga laifuka guda bakwai da ake kira su alkaba'ir mafi girman alkaba'ir da farkon su shirka ga Allah a wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai mako mako yana daga cikin mafi girman zunubi da ke nutsar da mutum cikin wuta saboda mako yana hana ka ka bada haƙƙin Allah daga dukiyarka mako yana hana ka ka bada haƙƙoƙin iyalinka haƙƙoƙin ƴaƴanka haƙƙin kanka kai kanka zai zama to mutum yaki saboda mako manzo Allah ya ce mako al-kabira ce a wannan riwaya daga shirka sai mako kuma haka din ne kamar yadda ya zo da wani lafazi a wata riwaya din saboda makodin nan da kake gani a dalilin sa an samu yaƙe-yaƙe a zamanin da wanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai na ukun su annabi ya ce qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqqi kisan rai wanda Allah ya haramta kisa sai dai in akwai haƙƙi na hudun su shine akalu riba cin riba cin cin eh, wato riba shine kudin ruwa wa aklu malul yatim sai cin dukiyar maraya an baka adana dukiyar maraya mutum ya sata a gaba ya cinye Wata walli yau zahafi ko ku ana yaki mutum ya juya ya gudu ya bar ƴan uwa musulmai sai manzo Allah a ƙarshe ya kawo wa qasful muhsanatil ghafilatil mu'minati kage na zina a jefi mumina da taraf kanu bata ma san me ke faruwa ba kamar yadda Aisha take sai da ta dauki lokaci tana rashin lafiya bata ma san me ake yi ba wannan yasa Allah ya kira ta al-ghafila bata ma sani ba hadisin yana sahihu sunanun nisa'i hakika babbar musiba ce musibar tana da girma wato mutum ya danganta sharri ga wani alhali bai aikata shi ba in ka dubi sharhin sahihul bukhari irshadu sari eh, mujallal na shida shafin 257 al-imam al-qurtubi shi ma yana cewa man ahsana ma qila fi ta'wil hadhihi al-aya innahu amun li jami'in nasi ko da shike a wannan ayar Allah ya ce ya la'anci mutumin da ke kagen zina ya jefi mace to ba mata kaɗai ya tsaya kansu ba malamai sun ce ya shafi dukkan mutane min zakarin wa unsa inda za ka dubi namiji kamar kage wannan tsinuwar kana hawa kanka ka dubi wani bawan Allah ka ce maɗan luwaɗi ne ko ka dubi wani bawan Allah ka ce ai an kama shi da wata ko yarinya ko yana fyaɗe ga wata alhali ƙarya ce duk wannan yana faruwa <clears throat> wa yakunu takdir don haka abinda Allah ke faɗa mana a cikin wannan aya innal ladina yarmuna al-anfusal muhsanati al-anfusal muhsanati ba an-nisaa kawai ba waɗanda ke kage su jefi rayuka masu kamun kawunan su namiji ko mace fa da kala fi hadha al-muzakkar wal muannas saboda ka ko namiji aka yi wa kage aka aka jefe shi da sharri duk ɗaya ne وكذا في الذين يرمون إلا Annahu قلب المذكر على المؤنث abin da yasa Allah ya kawo mace a nan saboda akasari wato kasafin zina ya fi lahani ga mace akan namiji idan aka yi batanci na zina ga mace to yana mata lahani fiye da a ce irin wannan sharri an yi shi ne ga namiji saboda aka yi sa Allah ya kawo lafazin mace a nan amma bai saya ga mace ba duk wanda aka yi kage na sharri aka jefe shi da ita Eh, da wannan kalma to hakika an yi babban laifi a wajen Allah ne Allah ya ce gaba yawon abinci hadu alayyamu yau alaihim alsinatu ranar da harsunansu suke shaida a ranar kiyama ce wa aidihim da hannuwansu wa arjuluhum da kafafunsu bi ya amalun abinda suka zan suna aikata shi a rayuwarsu ta duniya wato kiyama wato rana ce mai ban tsoro Allah ka sa mu tsira ita fa kiyama maimakon a nemo shaida ma ta mutum tunda a nan duniya har kare shaida ana yi akwai wanda sana'ar sa nan ma saboda ka zai iya tsayawa in lauya ne ya murde ƙarya ya bayyana ta a matsayin gaskiya ji yadda za a yi sai sun kwace ka amma a lahira fa Allah ya ce jikinka zai ba da shaidanka jikinka kaga kenan za ka yi fada sai ka yi fada da jikinka harshenka ya ba da shaida hannunka ya ba da shaida kafarka ta ba da shaida akwai ayar ta zuwa suratu suratul ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم

mutum zai ma tambayi jikinsa ba ƙalu da jizo da lima shaitun alaina don ne kuka ba da shaida a kan mutum ka tsaya a filin hisabi harshenka ya ba da shaida hannunka kafarka mutum sai koma da jikin shi zai faɗa sau da ka sai ga ka kama faɗa da kanka kamar taɓaɓɓe yaya kuma kake ba da shaida a kaina sai jikinka ya ce ya ah, to Allah ne ya bani damar yi magana dama kai ma ba Allah ne ya baka dama ba a duniya jikinka fa yake wannan don haka yasa wato saba ma Allah bala'i ne saba ma Allah babu riba a cikin shi Allah ka samu ya iya biyayya gare ka in ka dawo wata ayar yace hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un sai Allah ya ce wa ma kuntum tastatirun wa kuntum tastatirun an yashhada alaykum absarukum wa dunudukum bima kuntum bima kanu ya'malun Allah madaukaki ya ce wa ma kuntum tastatirun an yashhada alaykum sam'ukum wa la absarukum aida ba kwa tsammanin ma jikinku kunnuwanku da idanunku za su ba da shaida ba kwa tsammanin haka wala juludukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun sai dai zatan ku shine lokacin kuna duniya Allah bai san da yawa abinda kuke yi ba kasan dan adam sosai yakan yi tunanin haka idan imaninsa yana da rauni amma mai karfin imani bai manta Allah a da yaushe in ka shiga wani lungu babban tunanin tunaninka ne akwai Allah a nan lungu in duhu ne tunaninka shine akwai Allah shi imani in yayi karfi ba a manta Allah amma idan mutum imaninsa da rauni fa sai daga tunanin ai Allah bai gani shi saboda ka bari ya shiga nan yayi sata bari ya je nan yayi zina sai Allah ya ce to zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum kun ga wannan zato da kuka yi ma Allah akan baya ganin ku ardakun shi ya halaka ai akasari abin da ke sa mutane su halaka rashin tunanin akwai Allah yana ganin mu ne saboda kana ganin zaka iya buya ka yi sabo kaga ka nuna baka san ma Allah ba wannan zato da ake Allah bai gani shi ya halaka mu fa asbahtu min al-khasirin sai gashi kun ga gari cikin masu hasara don haka yasa shi mumini kullum ya rika tuna Allah ka rika jin tsoron Allah ittaqillaha haisu ma kunta ka kiyaye Allah duk inda ka kasance kana zaune a tebur kana kwanci a gida kana tafiya a mota kai kadai ne a daji ne a birni ne annabi ya ce ka rika tuna Allah yana gurin ilimin Allah yana nan tare da kai yana ganin duk abin da kake yi saboda haka Allah madaukaki mu dawo tafsiri aya ta 25 yace yawma idhin yuwaffihimul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin yawma izin a wannan rana ta kiyama yuwaffihimul lahu al haqq Allah zai cika musu hisabin su na gaske dinahum hisabahum Allah zai cika musu hisabin su na gaske wa ya ya'lamuna a ranar za su sani annallaha huwa haqqul mubin Allah shi ne na gaske Allah shi ne mabayyane a ranar za ka sani duk abin da ba Allah ba shirme ne ya haka ne saboda duk abin da ba Allah ba wallahi yau da gobe sai a tayi a samu babu abin Allah kaɗai ce tabbata don haka yasa duniyar gaba da Allah zai nade ta ta koma gare shi wanda a kanta ne aka zubar da jini ko an zubar da jini saboda rigimar ƙasa ko rigimar dukiya ko ta mukami in ka sa ido za ka ga abin ya zo zama tarihi kamar ba a yi shi ba saboda ka ba gaskiya sai Allah ba abin kuma za ka riƙe ka tabbata kana kan gaskiya sai Allah duk abinda ka riƙe in ba Allah bane shirme ne za a yau da gobe sai an waye gari mutum ya zama abin tausayi ai gashi muna gani ko za ga mutum da ana nuna shi da yatsa ai ganin sa ma yana da wahala saboda tsabar mukami wani babba ne a soja ko wani mai mulki ganinsa sai ka wahala to yanzu an waye gari shi kansa yana neman wanda za su yi hira ma babu sannan sau nawa Allah yake sau nawa Allah yake ya baka mulki da kana jin kasaita a waye gari ya karne ko ka jana cewa wani da mai kuɗi ne yanzu dako in yana nema ba zai samu ba sai ya hada da wani don Allah ce min ko zan samu dako ni ma wannan Allah ke da. don haka ba abin da za ka rike ka tsira a rayuwarka sai addini in ka rike gaskiya ba a cewa gaskiyar wani ta kare ko oh, sai dai a ce ƙarya ta kare shi yasa Allah ya ce wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin a ranar lahira mutane za su gane Allah shine na gaske shi kadai Allah shine mabayyani don haka yasa manzo Allah yake yawan faɗin maganar yana cewa ala kullu ma khala Allah duk wani abin da ba Allah ba shirme ne wanda yana cikin maganganun wani mutum daga cikin magabata wato duk abin da ka rike wanda ba Allah ba shirme kake in ka rike Allah to shine zaka tsira ya zo a tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan yace wa ya'lamuna yawma idhin anna Allah huwa al-haqqu alladhi yubayyinu lahum haqa'iqa ma kana ya'iduhum fi dunya min al-'azab idan mutum sana'arsa ita ce yaya ta alfasha ya rika ba da labari na ƙarya akan bayan Allah na ƙwarai ya rika yaɗawa Allah ya ce to akwai ranar da zai gane aikinsa ba daidai ba ne wa ya zuru hina izini shakku an ahalin nifaq a ranar ƙiyama, Allah zai kawo sahabban nan zai kawo Aisha zai tabbatar da gaskiya zai tabbatar da ƙaryar makaryaci allazina kanu fi ma kana ya'iduhum fi dunya mimma yamtaruna abinda da idan an fada a duniya mutum yana kokonto a kiyama zai ganshi iri-iri sai Allah ya tabbatar mana da wata ka'ida a ƙarshen labarin yace al-khabithatu والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce munanan mata na munanan maza ne wal khabisuna lil khabisati munanan maza sun fi dacewa da munanan mata eh, wattayyibatu littayyibin tsarkakan mata sun fi dacewa ga tsarkakan maza wattayyibuna littayyibati sannan tsarkakan maza sun fi dacewa da tsarkakan mata yanzu idan muka dauki wannan aya ma kadai ko da babu wani labari mun tabbatar da tsarkakar Aisha Allah ya kara mace yarda dan kaida ce Allah ya faɗa a ƙarshen magana munanan mata sun fi dacewa da munanan maza ko aka samu mai mugun hali cikin maza za ka samu matarsa ta fi dacewa da hali shi wannan tsari ne na Allah baraka wa ta'ala saboda aka yi sa ƙarshen Allah ya ce ka ulaika mubarra'una mimma Tsarka tsarkakan mutane su Allah ya barranta su daga labarin batanci da ake yadawa a kansu lahun magfiratun sannan suna samu wata gafaran Allah wa rizqun karimin da kuma na arziki mai karinci shine gidan aljanna kaga alkawarin aljanna ne ga Aisha shi yasa akwai littafai da malamai suka rubuta akan darajar Aisha sai da ta samu khususiyya daban-daban masu yawan gaske wanda baka samun su ga wani sahabi in ba ita ba wannan aya ta samu fasarori kamar kashi biyu wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallar na uku shafin 270 da farko يعني ذكر بعد الآيات التي نزلت في قصة الإفك ذكرت تأكيدا لبراءة عائشة malamai suna cewa an saukar da wannan ya zo ƙarshe saboda a tabbatar a ƙarfafa wato kubutar aisha daga wannan laifi da ake dan jingina mata min ba abdullahi bin ubay bin salul ra'sul munafiqin wanda shugaban munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin wato yaɗa wannan labari a tsakanin mutane a garin madina zuran wa buhtana saboda ƙarya ko saboda ƙage saboda ɓatanci ga manzon Allah don ya rage darajarsa ka gani shi ya sa duk mutumin da ya ɓaci matar ka kai yake so ya ɓata shi dama abdullahi bin ubai shugaban munafikai ba wai target ɗinsa aisha ba ne tana yi ma bai santa ba target ɗinsa shine manzon Allah yana so ya ɓaci manzon Allah ya rasa ta ina zai samu sai ga an samu wani dalili saboda ka wannan shubha da ta zo sai ya rike ta da kyau shine yayi kokarin ya yada ma duniya ai Aisha ba matar kware bace idan har ya tabbata Aisha ba matar kware bace mijinta fa ai kaga ba da kware bane to hikimar kenan shine Allah ya saukar da wannan aya ya zama ta'aqib a ƙarshen magana Allah ya ce ai mutanen banza sun suka dace da matan banza mutanen kwarai sun suka dace da mazan kwarai eh, da matan kwarai Allah yake tabbatar da yani bayanan li nafahatiha tsarkakan Aisha wa iffatiha fi nafsiha wa min jihati sillatiha bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce al khabisatu kaga ya dauki wato munanan mata munanan mata su suka shafi munanan ayyuka ai mummunar mace ita ke mummunan aiki al'amalu sayyi'ati idan aka ce matar banza ai ita tafi dacewa ta yi aikin banza shine abin da Allah yake nufi anan aula bihan nasu alkhabisun idan aka samu matar banza wa fi dacewa ya zauna da ita ai sai mutumin banza wannan sulhu basa'u aula wa ahqu bil kalimatil khabisat sannan idan za a danganta bakar magana magana mara kyau ai ta fi dacewa ne da mutumin banza amma mutumin kirki ya za a dauki magana mara kyau a danganta ta gare shi saboda ka fassaran kashi biyu ne ka dauke shi a ainihin magana da bata dace ba wato magana mara kyau bata dace da manzon Allah ba in ka dauke shi da ainihin aiki mara kyau nan ma bai dace da gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana an-nisa'ul eh, khabisatu lirrijalil khabisin warrijalu khabisuna aula bin nisa'il khabisati matan banza sun fi dacewa da mazan banza matan kwarai sun fi dacewa da mazan kwarai والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى بالرجال الطاهرين a'ifa. ya zamanto maza na kwarai suke auren matan kwarai matan banza sun suke auren wato mazan banza wannan tsari ne wanda Allah ya riga ya yi mutane a kansa wanda zaka ga mutumin mutumin banza yana sha'awar matar banza ban sha'awar matar kware sai dai matar banza irinsa shi ne ke to in ka ɗauki wannan tafsirin in ma maganar banza ba ta dace da mutumin kwarai ba fassara guda kenan ko kuma matar banza ba ta dace da mutumin kwarai ba kowace fassara ta inganta Eh, a wajen masana a salaf ta wajen fassara ita wannan aya kowace fassara ka ɗauka kuma tana tsarkace aisha ne amma rama habihi abdullahi bin ubai bin salul min fahisha wanda Allah yana kare ta daga jifanta da aka yi da zina wannan kage da aka mata wato maganar banza ba ta dace da gidan annabi ba matar banza ba ta dace da gidan annabi ba shi ne sai wani ce a to nan ya za a yi babu kenan at-tanaqudat babu tufka da warwara ya aka ce kuma akwai matan annabawa tahuma waɗanda suka ha'inci annabawan ga annabi nuhu alaihi salam rabbi innabni min ahali, wa inna wa'adaka al wa anta ahkamul hakimin lokacin da ake ruwan tufana ɗansa yake roƙon Allah ya Allah ga ɗana ya halaka sai Allah ya ce masa ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih shine Abdullahi bin Abbas ya fassara ya ce ai duk inda ka ji an yi maganar annabin Allah to ba a samun shi da karuwa ba a taɓa samun shi da mata mazinaciya ba ba a taɓa samu ba ha'incin da waɗannan matan suka yi ma'annabawa wannan ha'inci ne ta sashin tauhidi ba ta sashin kyawun hali ba Allah ya tsarkake gidan annabci saboda ka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato duka annabawan Allah Allah madaukaki ya kare su daga abin da ya zama to fasikanci Matansu su ba su fasikanci ba za a samu wannan a gidansu saboda sa yasa anan ka'idar da Allah ya faɗa ka'ida ce da ta shafi kowa inda Allah subhanahu wataala ya ce al-khabisatu lil-khabisin kaga ba annabi shi kadai bane والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات عبد الله بن عباس يتي باب ما زنت امرأة نبي قط وهذا هو الحق باب ما تر النبي الله da taba yin zina kuma wannan shine gaskiya shi ya wato fassara waɗannan ayoyi ko da dai an samu matan annabawa da suka ci amanan su ba cin amanan ta sashin wato zina bane la ta sashin tauhidi ne saboda ka yasa Allah ya tabbatar mana kamar matar annabi nu ai kamar matar annabi lut eh, alaihi salam wanda Allah ya halaka ta wannan ya nuna ta sashin tauhidi ne ba ta sashin tarbiyya ba ba ta sashin wato zinace zinace ba Allah subhanahu wataala ya bamu da abin muka dace da fadin sa daidai Allah ya gafarta mana kurakure ah, yau mun kawo ga karshen tafsirin mu wanda muke gabatarwa a watan Ramadan Allah ya taimaka mun yi Allah madaukaki muna roƙonka ka ba mu ladan abin da muka faɗe shi kuma duk ladan da ake bayarwa ga waɗanda suka yi aikin kwarai cikin wannan wata mai albarka Allah ka samu samu akwai mutanen da suka nemi a sa su cikin addu'o'i muna ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatun mu baki ɗaya? kuma muna ƙara godiya ga shugabanni waɗanda hatta a wannan shekara da muka samu matsala ta sashen gudanar da ibada ba su yi ƙasa a guyo ba sun ci gaba da tallafawa da ƙarfafa ma eh, na tafsiri wanda dama muna yin sa ne saboda tsira muna roƙon Allah ya saka mu shugabanni baki ɗaya da alkhairi hada da 'yan agaji da masu rikodin waɗanda suke ta yada wannan tafsiri da waɗanda suka ɗauki nauyin yadawan shi kansa saboda hakika in ba dan sun taimaka ba ya da tafsiri a irin wannan lokaci abu ne mai wahalan gaske Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu kuma ya kyauta ƙarshen mu ya karbi ibadar mu ya sa mu cikin waɗanda ake yanta su daga wuta a wannan wata mai albarka Allah ya kawar mana da dukkan wata fitina wannan fitina da ta shigo mana ƙasa Allah ya yaye mana ita Allah ya sa mu tsira wannan fitina ba za ta taba addinin mu ba kuma Allah ya kwato mana addininmu ya ba mu damar gudanar da addini fiye da da Allah subhanahu wata'ala ya albarka mu zuriyarmu Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu ya ƙara shiryar da shugabanni ya ƙara haɗa kawunanmu kuma Allah mu da kuke sa ƙarshenmu ya yi kyau abinda muke ma Allah na laifi Allah ya gafarta mana Allah ya fi mu da kyautata tuba kafin mu mutu kuma Allah tabaraka wa muna roƙonka yanda muke son addininka a duniya Allah ka sa mu haɗu haka a gidan aljanna Allah kamar da sa kai ya bisa ayyuka da muke na hidima gare ka na dauka kamar akwai bayani da za a yi to shugabanni sun ce ba sai an gabatar da wani bayani ba amma akwai wanda ke tambaya ko shin mutane uku za su yi sallar idi wannan tambayi tana da muhimmanci kwarai wato hatta sallar juma'a din ita kanta ba daidai ne mu daina yin ta mutum biyu suna sallar juma'a daya ya yi hudu ba dayan ya saurara a yi to ai ai ko bahaushe ya ce motsi ya fi daɗewa ko wanda ya ɗan motsa ya fi wanda magaba ɗaya baya yi kuma bare ma akwai ƙa'ida ta usul da ake cewa ma kullum yudraku kulluhu yi yudraku kulluhu abinda ba a iya yin sa gaba ɗaya yanda aka saba ba ai bai kamata a bar shi gaba ɗaya ba sai a ɗan taɓa shi don kada in an tashi dawowa kuma a manta amma in ana dan tabawa juma'a ta zo ku biyu kun tsaya wannan ya hudu ba in aka sake juma'a sai ku ji dama ba ku manta ba amma idan ba ku tabawa karshen ta dawo ta zama sabuwa so kada mu daina sallah ko da mutum biyu ne wannan gaskiya ne kuma ita ce fahimta mafi inganci eh, na tabbatar ma ina maka shaidar idan ma an tambaye ka waye shaidar ka ce ni ne da ikon Allah zan ba da hujja a ranar kiyama duk wata hujja da ake magana cewa sai mutane sun kai kaza sai a matsalaci sai a birni banda ma kauye duk babu hujja kai mutum biyu sai su yi juma'a su to juma'a ke na bare kuma idi ai bai kamata mu bar idi ba saboda ka za a yi idi wannan ma za ka gan shi hata a sahihul bukhari fahimtar al-imam bukhari kenan akwai tabi'ai da sahabbai waɗanda sun tafi haka sannan akwai dalilai da yawa wanda ka gani a kitabun mughni na ibnu qudama ya kawo adilla nan ma saboda ka kai da matar kama kuna iya idi a gida za ka yi kabbarorin nan amma kuma kaga idi ya bambanta da juma'a ita juma'a hudu ba sharaɗi ne ita kuma idi ba sai kai ba amma kabbarorin nan za a yi kuma hakan ma ya fi dacewa tunda an shiga wani yanayi na fitina Allah da ya fitar da mu lafiya Allah ya tsare mana imanin mu ba daidai bane mu ce ba za mu yi idi ba mu daina yin sa ba daidai bane mu ce ba za mu yi juma'a ba mu daina yin ta waɗannan ibadu ne bai kamata mu yi watsi da su ba mu rike kuma mu yi ta Allah ya ƙara shirye da mu ya tabbatar da mu akan son addinin sa har mutuwa Allah ya saka da alheri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma بارك على Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك